tsaka mai wuya. Idan bafulatani yana da AK-47 yana da access to AK-47 ne, Sofon soja nawa a cikin bafulatani daji. Mu ace magana AK-47 mu yadda shi. Ko za mu haɗu duniyan nan duka a kawo mana sojoji. Mm. In ba mu yadda da kanmu mu 'yan ƙasa ne kowa na da 'yanci daidai ba zaman lafiyar mu zai wuya. idan kuma shugabanninmu ba su da political will na dakatar da wannan rikishin ko mun yi yaya rikishi ba zai kare ba Nijeriya muna kan time bomb Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatar kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC barkanku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya kuma. Kisa da kuma konewa kurmus da aka yi wasu mutane bakwai a cikin makon jiya a jihar Benue yana ci gaba da ƙara tadadin hankalin mutanen Najeriya a kan da al'amuran da ke faruwa a wannan jiha ta Benue din suke kara kazancewa. Da yake tabbatar da faruwar lamarin, mafin da Umar Danburam da ke zama shugaban kungiyar miyatti Allah na John arewa maso gabas ya ce yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwar wannan kisan gillar. Za mu yi mamaki a ce a Federal Highway da ake bi daga nan Yola zuwa Taraba zuwa Benue fita Abuja an tsare fulani makiyaya a cikin motar suna hanyar su na wucewa cikin kasan benue har an je aka musu kisan gilla a inda aka kashe mutum bakwai sannan biyu kuma suna asibiti a kwance a yanzu muna nema gwamnatin tarayya tunda ta ce ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar benue a yi bincike a gane wa'adda suka yi wannan abu wadda muna ganin in ba a ɗauki wani mataki na gaggawa ba hanyar abuja zuwa benue zuwa taraba ko adamawa ya yanke kenan To yayin da ake sa hukumomi ido a kan neman ganin inda za su bullo wannan al'amari da mutane a jihohi da dama na Najeriya cikinsu su har da inda waɗannan al'amura suke faruwa da ma inda ba sa faruwa din suna ganin lokaci yana daɗa ƙurewa gwamnatoci na su tashi tsaye wajen neman hanyoyin da za su warware na al'amarin tun bai ƙara muni ba. To ni sunana Mr. Freeman Paul Turaki youth chairman na Bwate community. Ni wannan abu ya bani takaici ya bani mamaki. ba mu taɓa ganin irin wayannan abubuwa da suke fitowa yanzu a wannan zamanin ba ta ina da ka zo ka raba bashama da bafulatini ta ina da ka raba bafulatini da bashama mu al'adar mu fa shine noma shine kiwo to ka gaya mun daga noma sai kiwo sai kamun kifin nan yau ka isa ka raba tsakani ne saboda haka gwamnati ni ita na ɗaura laifi ba dan ɗaura kowa laifi bai wuce gwamnati saboda kowa hakin na wuyan gwamnati gwamnati ce ya kamata ta fidda hakkin kowa ta wa kowa dalili ga wannan guri shine naka wannan guri shi da ka yi amfani da shi ina so gwamnati ta sa hankali wannan maganan tsakanin manoma da makiyaya ba maganan siyasa ba a cire siyasa a fito a san me da a a kawo matsala. haka ne to daman shi mutumin da aka ji a buɗe shirin nan yana mai da martani ga mutanen da aka kona a jihar benue wato mafin da umar dan buram daman yana cikin wanda suke fafata a cikin shirin da shi wakilin mu na can adamawa ibrahim abdulaziz ya shirya mana a can yola wanda kuma ya hada da wani sanannen dan siyasa tsohon kwamishina kuma jigon kabilar bacama wato sam zadok wanda kuma yau za mu kawo ci gaban muhawarar tasu za mu tashi ne daga tambayar da muke na cewa shin gwamnatoci a najeriya suna yin abin da ya kamata domin ja wannan al'amari birki gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba to ma fi a tambayar da zan yi shi ne kamar yadda na masa shine ce ban su muke kuma baya kamar yadda ce a shimfiɗa shine muke gaba shi ya ce gwamnati hmm. gwamnati nan cewa ba ba matakai kai da abin a tambaye ka ne shin gwamnati ta yi abin da ya kamata wajen magance wani abu don suna gani kamar kan cewa shakulatin bangaren na bangaren hukumomi shi jawo to kamin na in je kan gwamnati zan faɗi wani abu daya eh. gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi a matsayin ta na uwa don har ga Allah ina ransa maka da Allah boma boman da aka wurgawa fulani ba wurgawa bace ma ba ka tambayi kowa muna da shi on record fulani da yake cewa sun zo nan ka ina suke ne ba yan kasan bace man ba ne ba a wurin suke ba ne aka kona su aka kona gidajensu aka nemi a fidda su karfi da yaji suka nemi su dawo ko ta wani hali intervention ne na security wancan wancan bai kamata ma in yi maganan shi ba sojoji ya kamata su kare kansu maganan gwamnati eh. gwamnati lokacin da wannan abu ya faru ta je ta kafa kwamiti kwamitin bincike na kai muna da evidence na mu da aka kashe tun bayan da aka tura jirgin sama ya wasar da jama'a mm-hmm. ya wasar da fulani ya wasar da bace ma fada ya kare an tare hanya daga numan zuwa eh, eh, lamurde an tare hanya daga lafiya lamurde zuwa eh, tinno an tare hanya daga numan zuwa jalingo ana fidda fulani mu wanda ba ji ba su gani ba ana kashe su yana magana AK47 a numan muke ganin AK47 a hannun yan bangan mu ba tsohon soja <laughs> a cikin fulani ba wanda kuma yake da access to AK47 masu sara duka ne kun ji kowane bangare na gani kamar kan shi ke da gaskiya wasu suna gani kamar cewa ya kamata ne a dauko matakai na farko shine a hana ana kira eh, kiwo a fili eh, honorable kana ganin da yau za a tambaye ka za a magance tashi tashi kula da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya me kamata yi na fara fada da na ce gwamnati ta bar wariya har wa yau zan fada a ka fada eh. eh shi dan uwana Alhaji Mafindi ya yi magana wato ban su koma ba ina zuwa eh, asan asan tambayan da kai ne nake son baka da maganar shi ina koma kan cewa mm. gwamnati yau idan na fita da AK47 na yawo za kama ni kai bari in baka misali ne ce ba na eh, eh, eh ina sa ba kana neman eh, so so ga fice a san ah, honorable hmm. ba na so mu koma wannan mu wuce muna batun kan cewa me ya kamata a yi a magance wannan tashi tashan gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana shigowa mutane yadda suka ga dama a kasar Najeriya domin wasu sun shigo akan cewa su fulani ne eh fulani ne mutum zai shigo kasa ya yi takardun shigowa an buɗe bodan mu ya zama very porous ana shigowa har lokacin fadar numan nan musamman eh, eh, wani sojojin da aka yi hayansu daga wasu kasashe mun gamsu a numan da ai duka tsinsu duka an gansu domin su zo su yi yaki a hana a hana eh, shigowan yan ta'adda ba baki ba yan ta'adda a yana shigo da yan ta'adda Najeriya tana lokacin da ke magana sai na ga shi ma mafin da su mata ta daidai shine na da abin faɗi eh, to in ka cire rediyo na eh, kusa da ni zan complain to albishin ka daman shi shirin tsakar wuya haka gada tambaye shine kan cewa shi yace farko shine gwamnati ta hana makiyaya yawo da bindiga kamar yadda zargi hmm. na biyu kuma ya ce dole ne a hana shigo da baki da sansu na farko me ka cikin abin da ya fara wannan duka ba shine matsalar mu a Nigeria ba to ina ganin shi honorable ya yi mantuwa ko ya magana cikin zuci hmm. idan ba fulatani yana da AK47 yana da access to AK47 ne sofon soja nawa a cikin ba fulatani daji mu ajiye magana AK47 mu yadda shi ko za mu haɗu duniyan nan duka a kawo mana sojoji mm. in ba mu yadda da kanmu mu 'yan ƙasa ne kowa na da 'yanci daidai ba zaman lafiyan mu zai wuya idan kuma shugabanninmu ba su da political will na dakatar da wannan rikishin ko mun yi yaya rikishi ba zai kare ba ga wani instance zan baka an kamo tibabe a taraba guda tara da bindigoginsu da motansu yanzu suna hannun 'yan sanda a taku. da cewa sun shiga taraba fa ba fulatani suke kaiwa attack ba fa tibi suke kaiwa attack su kuma tibabe ne kaga wannan abu a gwamnatin buhari nan ya ɗauki wani dimension ya ɗauki wani siffa wanda zai ba kowa tsoro nigeria muna kan time bomb in ba mun zanna mun yi hankali mun yi tunani mun dubi crisis nan kam shin ba fulatani ka shike ake rikishi nan da shi ne na farko tukuna identify rikishi nan ka da ba fulatani ake yi ne wannan abu ni ya tarwasa mini hankali ya tayar min da hankali to ni ban yarda fulani mu ne ake gani da AK47 ba ya kuri ka eh, bashi lokaci san eh, zo kai ya kuri kai ya kuri gama magana na eh, mhm. maganan gefen gwamnati gwamnatin tarayya ya zamana da gwamnatin jihohi sun ba kowa equal opportunity na zama shi ma ɗan kasa ne a yi da shi a koyaushe sannan na biyu akwai wasu kuɗaɗe da ake yanka fulani mu illegal taxes da ake biya ba ma zamanin colonization idan ruwa zan sha da saniya na a tafke a kasan ma sai na biya idan zan je fadama na yi kiwo sai na ɗaure bujumi na ba da kuɗi ba ɓacama kaɗai ba haka ta raba inda fulani yan uwanmu ne ma ke shugabanci don haka ya kamata gwamnati ta dubi irin wannan abu a yi gyara a kai bayan traditional institution ta koma kan soja da dan sanda da immigration da custom yana maganar shigan kasan nan ba mu da security a kasan nan idan kowa zai zo ya shiga wuri a bude ba za a bi duk process ba sunan mu ba zai daina baci ba ka dubi abin da ke faruwa yanzu idan an kama wani dan boko haram daga chadi ya zo nan za a ce dan nigeria ne don haka ya kamata a ɗauki matakai na tsaro mai karfi a kan Nijeriya. Sarakunan gargajiyanmu a basu daraja, a basu su lokaci, a sa musu kuma ido. don wasu sarakunan ba su ɗauka duk kabilu da ke karkashinsu nasu ba ne suna wakiltan kabilansu ne kawai in kai ba fulani ne kace kai ba fulani ne kawai kake sarki a kansu to sauran ya za su yi in kai ba ɓace ne ma ya zama na duka kowa kai shi sarkin shi ne in an yi justice and equity adalci da ɗaukan kowa daidai nan ne za mu samu zaman lafiya mai ɗorewa da ma tambaye ka ne ƙungiyoyi ah, irin na waɗannan al'ummu kama daga na makiyayan kama daga na manoman kama da na cigaban kasa akan fake da guzuma domin a harbi kasa na da abin a tambi shawarar ka ne wani shara ka ba wa kungiyoyi kama na al'umma da na kuma sauran jama'a a shawaran da zan bayar ne na san cewa dukkanmu muna da addini ko mun san Allah ni addini na bata yadda yi kisa ba bata yadda zub da jini dan adam ba mu ji tsoron Allah mu daina kisa mu daina zub da jini mu ji tsoron Allah mu san cewa rana ɗaya za mu bar duniyan nan mu fuskanci shari'an Allah idan mun ba da gaskiya kan cewa akwai Allah kuma mun yarda da Allah da muke bi ya kamata mu yi abin da Allah ya ce mu yi abin da ya ce kar mu yi kar mu yi ɗaya daga cikin abin da Allah ya ce kar mu yi shine kar mu ɗauki ran wani ni na ba da gaskiya ga bishara bible da nake ba da gaskiya kai wanda ta ce kar in yi kisa kar in zub da jini so ina ba da shawara akan cewa jama'a su ji tsoron Allah su bar yin abin da zai sa gobe mun saya gaban Allah za mu kasa mai za mu faɗa. amma findi kai ma zama kamar tambayar ƙungiyoyi wani rawa ya kamata ƙungiyoyi irin naku za ku taka ganin kan cewa da faɗakarwa domin ganin kan cewa a gulta da tsire tare. to a gaishe ku to muna da shiri ɗaya da ya rage mana a wannan al'amari ko kuma a wannan muhawarar da muke kan rikicin makiyaya da manoma kuma za mu kawo muku shi rana wuce yawan Allah ya kai mu muna fata za a kasance ta da mu a daidai wannan lokaci ranar talata mai zuwa zai muna godiya ga su baƙin namu Alhaji Mafindi da kuma Malam Sam Zadok da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulazizi da ya haɗa mana shirin ya aiko mana shi a madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington a huta lafiya.